eh wane eh me ce farko hmm. ai bambance bambance na imamanci ba ko bambance bambance na ba don magana ce kawai akan imamanci magana akan imamanci cewa a abubakar ba shi abba cincinci ba aliyu shi ne macincinci akan abubakar akan umar akan usmanu wannan bambanci na wanda ya kasance iyaka shi kai ga fasikanci saboda mai malumma dukkaninsu ahalus sunna sun yi ijma'i akan cewa abubakar ne babban halifa na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne manzon Allah ya gabatar suwa ga sallah kuma shi shike gabatar suwa ga dukkanin wasu ababa nashi kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ta yadda duk zai yi ta da abubakar ya ko zo aka yi wajen yaƙi cikin hema guda shi ka zama ga shiga abubakar zamni to bisa ga wannan kuma lokacin rasuwa ta ya gabatar da abokar wajen shi ba da sallah kuma haka so a sanya umar saboda ana ganin abubakar idan ya zo ya ce zai tsaya inda manzo allah ya tsaya zai kasa saboda kuka ce muru a babakarin an yi nasi ko hori abokar shi wa mutane sallah to tun da kasance manzo allah ya amintu da abokar gaba da sallah ashe kenan balle abin da bai kai sallah ba shine shugabanci saboda sallah azamul ibadati duk kowace ibada sallah ta hita girma ashe kenan kaga halifanci ibada ce ibada ce amma wadda ta kai girman sallah ba sai sallah ta tsayu sannan aka samu shugabanci to don haka tun da gabata shi bisa ga wannan gabaci wannan gabaci bisa ga ijma'in maluma ya kullu haka nan kuma gabaci na Umar bisa ga ijma'in maluma ya kullu haka nan gabaci na Usman bisa ga ijma'in maluma ya kullu haka nan ainihin gabaci na alimin abin alimin radiyar lahu anhu bisa ga jima'in malum ya kullu wannan sabani kenan sai imaman yanzu sun ka nada isna ashara imaman wanda kasance gun ahlus sunna ba haka take ba saboda imaman yanzu sun ka nada cikin su banda Aliyu babu wanda ya shugabanci to bisa ga wannan wannan baba mace na mai tsawo ba kuma wannan bai kai ga akafirta su saboda ciki babu zagin sahabbai babu sokarsu an kiyaye da wannan to wannan bangare kenan na zaidiya su sun ka tafi akan cewa aliyu na abi dalibin shi ne macincinci ga shugabanci sannan shi a rawafil su ma sun tafi akan haka amma su gulatu ne sun zurfafa zurfafa da sun kai shi ne suna har suna jingina abubakar ga zalunci suna jingina umar ga zalunci suna jingina usman afana ga zalunci to jingina waɗanga ga zalunci wannan shi a fasikanci cikakken fasikanci kuma shi na kai kafirci saboda mi Allah shi na cewa waka zalika ji annaku ummatan wasu dan waka zalika tamka haka ji annaku mun ka sanya ku ummata muhammadin ummatan wasaɗan al'umma waɗanda kasance adillai Allah ya ambace su adillai in mutacce ce musu azalumai kaga ya gitta ma aya ta alƙur'ani wanda kuma ya musanya aya alƙur'ani ko ko magana ta karo da aya alƙur'ani ya kafirta to bisa ga wannan na duk wanda jingin da zalunci ga ɗaya daga cikinsu ya kafirta bisa ga wannan aya waka zalika ji umatan wasu wasaɗan sannan ko duk maluma sun yi ijima'i akan cewa a sahabatu kullum udulun dukkanin sahabbai adallai na saboda mai Allah ya ce musa radiyallahu anhu sai adali aka ce maradiya adalun ridan wa man yuzaki kula adalun ridan duk mai wanke mutum ya ce mishi wani daddena Allah ce radiyallahu anhu. wanda an ka ce mai daddai in ka ce ba daddai ne in an ka ce yardaddu ne Allah ya yarda da su in ka ce Allah bai in ka ce ba yardaddu ne ko azzalumai ne kamar ka karyata maganar Allah ka san abin da Allah bai sani ba kenan don haka kai ma za a rubuta wannan shaida taka ranar alƙiyama kuma Allah ya tambaye ka akan ta wannan kenan bayan wannan kuma bambance-bambancen da aka samu tsakanin ahlus sunna wal jama'a da shi'a rawafin bambance-bambance na wanda ya kasance babu abin da ka gyara su in ba 'yan shi'a su kuma cikin musulunci ba in sun ka dawo cikin musulunci wannan abubuwa za su gyaru daga ciki akwai musanya alkur'ani daga ciki akwai cewa alkur'ani bai cika ba daga ciki akwai cewa qur'ani gaba ɗaya wanga da aka hannu mu ba namu bane ba ne an ka suwa ba qur'ani da an ka suwa shi an kira ne sahifa shi nan ga hannun ahlul baiti to wannan kafirci ne saboda mai Allah shi na cewa la ya tihle batilu min bayna dai wala min halfihi shi alqur'ani babu inda kuskure ke shigo shi ta kowane gehe babu gehen da kuskure ke shigo alqur'ani to bisa ga wannan wannan bambanci da cikakken bambanci sannan bayan wannan kuma daga cikin ababen da suka yi wanda kasance kuskure ne kuma da kai su kafirci shine cewa jibril alaihi salamu ya yi kuskure wajen aiko sako wanda kamata shi ba sako aliyu amma da zo sai yabba muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda mi da aliyu da muhammad sun yi kama sallallahu alaihi wasallama ta sha gurabu bil gurabi wannan ake su gurabiya sannan kuma daga cikin su akwai sun kace kuskuren gafa watan tun daga Allah yake akwai kowane son ka jingina kuskuren ma ga Allah subhanahu wata'ala an gane wannan to haka dai abin yake tahi haka abin yake tahi haka abin yake tahi har ya kawo ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa har ya kawo ga waɗanda sun ka taho su kuma sun haka ta manzo sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne mijin Aisha suka ce duk wanda ya kasance mijin Aisha ne to lalle hakika shi ma ranar alƙiyoma sai Allah mai ladabi akan jikin nan nashi ya taba jikin Aisha saboda ita Allah zai kona ta sannan suka ce abubakar da umar ranar alkiyoma inda an kanar alwati da da hamidu sun kace kukan su na zuka cikin gidan wuta gashi kuma abokan manzo Allah shi ce abubakar fil jannati umar fil jannati usman fil jannati aliyu fil jannati sa'ad fil jannati sa'id fil jannati zubairu fil jannati haka dai manzo Allah ki diddiga sahabbai har sahabbai guda goma ce dukkan su yan aljanna ne to kuma su ko ga su ce musu yan wuta na Allah ya ce yan aljanna su ko sun ce yan wuta Allah ya ce ‘yan aljanna cikin alƙur'ani su ko sun ce ‘yan wuta to wani za a ɗauka ƙur'anin ga hula ce tsirin bai da zai hula min halfihi kuskure bai zuwa ga alƙur'ani ta kowane gehe kuma sannan Allah shi cewa ma farraɗa na fil kitabi min shay'in babu wani abu da mun kai sake ba mu kawo shi ba cikin alƙur'ani babu tawdidi ga Allah duk abin da ka samu cikin alƙur'ani shine a shirya duk abin da babu cikin alƙur'ani babu cikin suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam sabita ba shirya bane don haka duk wani tarihi wanda za a dokowa wanda kai ga kafetar da sahabbai ko fasikantar da su ko musun alkur'ani ko musun manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan bambanci na dogon bambanci wanda ya kasance shine mu da yan shi'a in an ka zo bambanci shi na da yawa kwarai kwarai da gaske don hakan ga babu musulunci ga shi'a ita shi'a ba ko magana musulunci ta magana ta gaskiya banin da shi'a kai gara ma kiristoci da ita wallahi kiristanci ya yi sauki ga banna akan shi'a saboda bannin da shi aka yi ko kirista yanta dan yanzu kirista bai kiran sayyidina umar shi zage shi bai kiran sayyidina abubakar shi zage shi bai kiran sayyidina usman shi zage shi dan ya san in ya zage ɗaya daga cikin waɗanga to duniya na tashi ta musulmi da sai duk abin da ka faruwa shi faru amma wannan ya ɗauko riga ta sunna ya samu jiki ne ko kuma ya ɗauko riga ta musulunci ya samu jiki ne amma kuma baiwa musulunci aiki kiristanci shi kawai aiki huda shi kawai aiki don haka ga bambancin ra'ayi mu da shi a bambanci na mai tsawo kwarai-kwarai da gaske kun babu za a yi mu samu ittifaki da su saboda bai yiwa mu mu ce qur'ani bai cika ba su ko sun ce qur'ani bai cika ba bai yiwa mu ce manzo mu ba manzo mu bane su ko sun ce ba manzo su bane suna cewa haka in dai wanga manzo shi na wanda an mijin Aisha shi na Allah ya aiko ta su ba manzo su bane san sun ce in kuma lalle haƙiƙa Allah nan da aiko manzo tabbashi ya aiko shi manzon namijin Aisha kuma su ba Allah su bane wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa akwai wanda ya kwada mini ya ji ya ciranci magana ga ga wanda ciranci ta ga bakin dan shi'a kamo da ni kwade ta yace shi dai in dai wannan Aisha wadda an matan manzo ita ta lalle haƙiƙa an matan wannan manzo kuma wannan manzo shine Allah aiko to shi ba manzo ne bane sace kuma tabbata in dai shi Allah nan da aiko manzon nan mijin Aisha shine Allah to shi ba Allah ne ba Allah ne bane wallahi na san wanda ya faɗi gama magana sannan na san wanda ya faɗa mi gama magana ya ce ya cance ta ga wani shi kuwa na cance ta ga ainihin shi wannan kafirin an kiyaye da wannan don hakan ga hanya ce ta ɓata ga ta nan buɗe hanya ta shirya kuma tana nan buɗe don hakan ga a kiyaye da ƙohohi na ɓata kada a shige su wallahi zamani ya riga ya canza manzo Allah shi cewa la yati zamanu illa wa ma ba da hushar minhu mun kasance mun san wallahi da ko malamin shi ku baka iya zagi kuma an ka zagi malami wallahi hankalinka tashi zai yi ko to an ka taho sannu sannu sannu sannu sannu ana yi abubuwa na yi na rikirkida an hako mu an ka fara suka malumma ana cewa ba su yi karatu ba Allahu akubar suka cewa an hako mu a cewa suka yi alhamdulillah ba su yi karatu ba dan nan an ka fara aka gangara aka gangara ha kai ga ha kai ga mi aka kai ga waliye ko aka shiga cikin suka waliye ana suka su ana suka su ana suka su ha aka gangara aka gangara aka kai cikin sahabbai da aka faɗo cikin sahabbai aka gangara aka kai ga iyalin matan manzo sallallahu alaihi wasallam aka kai ga iyalin manzo sallallahu alaihi wasallam da aka wuce na aka kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam da aka wuce na aka kai ga Allah kullum bata kenan ko akwai wanda ka cewa fir'auna ma ba dan wutana ba mu duka cikin su suke wai fir'auna dan aljanna ne to ka diba wanda ka yi wanki wai duk banna da fir'auna yayi wai shi na iya warce kai shi wanki fir'auna daga banna tai eh amma bai wanke wanda Allah ya wanke kaga wannan kuskure na babban kuskure don haka ga muna da bambanci tsakanin muna da bambanci da rata mai nisa tsakanin mu da yan shi'a muna gaba suna yamma muna dama suna hagu na'am wasu sun ce wai akwai sanyi waje suna magana akan akwai sanyi waje amma a kiyaye yanzu mun yi magana akan waɗanda ba su jin sanyi masu tafiya neman hadisi don haka shi mai neman hadisi bai jin sanyi kun bai kamata ji sanyi ba hadisi kun ka zo nema <laughs> amma dai lokaci ya yi